اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جنة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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna رانر جمعه shida ga watan rabi'ul awwal hijira manzo Allah sallallahu alaihi sallam, na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu mun haɗu wannan masallaci na juma'a na abu huraira a garin sokoto tare da ɗaya daga cikin manyan-manyan bakinmu waɗanda allah subhanahu ta'ala ya kaddari suka zo wannan garin domin wata tattaunawa game da abin da ya shafi wannan addini namu wanda dan uwa ma'arufi ne ladaina mai suna malam aliyu sadis daga jihar niger wanda yake zaune a garin mina wanda yana ɗaya daga cikin wanda Allah subhanahu ta'ala ya ma ni'ima ta zuwa ƙasa ta Saudiya kuma ya karatu a jami'a ta Madina wanda kuma ya karatu a ɓangaren da ya shafi alkur'ani mai girma a can kwanakin baya ya taɓa zuwa idan ba manta ba muka gayyace shi shekara kamar biyu da suka wuce ya zo ya gabatar muna lakcoci kusan guda uku wanda ɗaya ya yi ta a nan masallaci tare da mata wadda ta shafi ta kaba da ya yi a bado da ya yi a garin binji wanda kuma sai ga shi allah subhanahu ta'ala ya ƙara kawo shi yau sai na yi magana da shi tun ka hanya cewa tun da zai zo to muna roƙonsa sai muna amfani da wannan daman ya jefi ɗan tsuntsu biyu da dutse tsaya ɗaya shine malamanmu na alkur'ani mai girma ya zo da wata tsaraba wacce zai ba su inda muka tattauna na gaya mishi ya yi muna bayani takaitacce game da abin da ya shafi adabu hamalatul qur'an wato ladubban da ya dace waɗanda Allah su na ta'ala azurta da alkur'ani su sufantu da su wanda kuma ya karbi wannan na ce mishi kuma daɗi da wannan idan lokaci ya bamu akwai wata rana to yana saki dibin kuma wata lecture munasib gare mu ya kasance ya gabatar to da mun ce karfe tara za a fara amma da yake ba su kare da wuri ba shi ya jawo har aka kawo kusan wannan lokacin karfe goma to yanzu mun kai da lokaci za a yi da karfe goma awa daya insha Allah suna tare da yan uwa malam misbahu shi ma daga neja da malam tahir shi ma daga neja su kuma nan sun yi karatu ne a jami'a ta garin madina garin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun dan fita su dawo idan suka zo su ma suna cikin wanda kilan za su dan tofa albarkacin bakin su dan gabatar da abin magana ga babban malami mala ali fali tafaddal mashkur bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafin nabiyyina wa imamil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'aka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa waɗannan fuskoki na 'yan uwa a wannan masallaci da ke nan abu huraira a nan birnin sokoto birnin shehu fadar halifanci ta sheikh Uthman danfodi ubangi subhanahu wa ta'ala ya jikan shi da gafara kuma Allah ta'ala ya ƙare tsara wannan gari da wannan jiha da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya a hakikanin gaskiya alhamdulillah wannan maudu'i na adabu hamalatul qur'an na ladubba na waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya basu su alƙur'ani mai girma wannan maudu'i ba ƙaramin maudu'i ba ne da cir abubuwa ne da suke kai ka ci irtijalan ne tunda lokacin da muke magana da malam ba wai abin nan ba ne saboda haka abin da ya samu sai a haƙuri da shi wannan babi gaskiya ba karamin babi ba ne domin haka ce adab jam'i ne na adab in haka ce hamalatul qur'an hamala jam'i ne na hamil in haka ce hamil mufrad kenan kaga ismul fa'il ne ya dulu ala sifa hamil talib sahir na billahi min to wazanin yana zuwa jam'i jam'ul kasra yana zuwa ala wazani fa'ala hamil hamala talib talaba kafir a'udhu billah kafara walaika humul kafaratu alfajaratu alkafaratu da alfajaratu duk jam'i ne na kafir da fajir kina ga ce hamala jam'i ne na hamil in aka ce hamil a larabci yana da fuska guda biyu fuska ta farko ya zama na ana nufin hamil muzakkar na wanda yake da mu'annas kamar yadda akan ce hamil ga mu'annas kaɗai Ina ka ce hamil ga abin da yake ana samun mace a cikin wannan abin kuma ana samun namiji a cikin wannan abin sai a ce hamil ga namiji hamilatu ga mace lura da kyau za a ce hamilul qur'an ma'ana namiji kenan hamilatul qur'an mace kenan amma idan ya zamana abin da mata ne kadai suka kadaitu da shi kamar juna biyu namiji baya daukan juna biyu sai dai a ce mace tana da juna biyu ciki kenan to anan ba a cewa imra'atun hamilatun sai daga ce imra'atun hamilun saboda babu babu wani tasiri tsakanin ha'u ta anis da kuma tazkir nashi in aka ce alquran kuma wannan littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake sananne ne wa in ahadu min al-mushrikeena istajaraka fa ajruhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana alquran kenan to ga muna da adab muna da hamala muna da alquran ma'ana ka hada yaka ce laduban makaranta alqur'ani mai girma laduban mahaddata alqur'ani mai girma in ka ce laduban mahaddata alqur'ani mai girma kenan hamil waɗanda suka ɗauke ƙur'ani ɗin suka shanye shi suka haddace shi baki ɗayan shi ba mutum ya rubuta daga fatiha nasu wai ya shanye shi kenan ba a'a ana nufin wanda ya haddace shi ya zama na a ko'ina ka tashe shi inda za ka tashe kana da eh, yaren da suke kiran rik a matsayin tashi daga bacci in ka ce da shi rik rik rik zai ce za suratu tahe ya tashi gaba kawai so tsabagin ya haddace haddar ta haddatu to abin la'akari ana idan ka ce adabu hamalatul qur'an ladubban makarantar alqur'ani mai girma sai zama mana da kalmomi guda uku kalmar adab da kalmar hamala da kalmar alkur'ani mai girma ina aka ce adab la dubba. tarihi ya nuna cewar mahaifiyar imam malik ibn anas abu na farko da ta yi shine da imam malik ibn anas ya tasa ya kai shekara bakwai rawani ta yi mashi ta ce ya je wajen ibn rabi'a ibn abdurrahman bin abi rabi'a wanda ake kira abin nan rabi'atul ra'ayi ya je wurin shi ya koyi ladubansa ya koyi yadda ake laduban zama da laduban natsuwa da laddan idan ya kamata a shuru a shuru, da yadda ya kamata a magana a magana kaga sai ta fara sanya mashi ya je ya koyi laduba kafin ma ya fara karatun kenan kun ga wannan ba karamin al'amari ba ne laduba kafin karatu kuma wannan karatu a am gamamman karatu ne ba ma batun karatu na alkur'ani mai girma ba a ya zama gamamman karatu ne baki daya daga idan aka ce laduba na makaranta alkur'ani mai girma ba karamin al'amari ba ne a kan wannan al'imamun nawawi rahimahullah azawajalla yana da littafi su kum da guda mai suna adabu hamalatul qur'an ladubba siffa yanayi da ya kamata makaranta alkur'ani su ladabtu da shi wani irin yanayi wani irin ladabi wacce irin sutura wacce irin magana ya kamata su faɗa wani irin shuru ya kamata su yi wacce irin tsayuwa ya kamata su yi a matsayinsu na mahaddata alkur'ani mai girma su kuma da guda al'imam annawawi yake da littafi akan wannan kuma lalle ilalla za ka fahimci cewar mahaddacin alkur'ani mai girma ya cancanci ya zama yana da ladubba ta musamman yana da ladubba na musamman da kulawa ta musamman lura da abubuwa kamar haka abu na farko yadda yake ɗauke da abin da yake shine sifar ubangiji subhanahu wa ta'ala alƙur'ani siffa ne daga cikin siffofin allah maɗaukin sarki kasancewar yana ɗauke da siffar alƙur'ani mai girma siffar Allah zance na Allah maɗaukin sarki lalle ilalla wannan ya nuna ba ƙaramin mutum bane dole ya zamana akwai falala ta musamman da yake bance da ita dole akwai ladubba na musamman da yake yana da wajibi ya ladabtu da su misali ana cewa ɗan firamare a matsayin na dan firamare ya kamata a ce yana da kaza ya ladabtu da kaza ya ladabtu da kaza in mutum yana secondary school a ce har yanzu yana jiniya akwai ladubansu yana siniya akwai ladubansu a ce yana jami'a akwai laduba na wanda yake dan jami'a ne ya kamata a ce ya sifantu da sifa iri kaza to balle mun yi wannan ne dan kawo nesa kusa balle a ce wanda yake rike da alkur'ani mai girma wanda yake mahaddacin alkur'ani mai girma wanda imamu shatubi rahimahullah azza jalla ya ce huwa murtada amman idza kana ummatan wa yammamuhu dhillu rizanati kankala huwa almurtada Shi ne wanda yake zaɓaɓɓe don wallahi tallahi ba ku bi ni ba shi rantsuwa ba sai wanda Allah ya zaɓa yake ba shi alkur'ani mai girma bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladhina utul ilm ayoyi ne bayyatattu tatattu a zukata na waɗanda Allah ta'ala ya ya ba su ilimi thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sannan muka bayar da mu ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu ashe ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ka cikin waɗanda suke karanta ƙur'ani daidai wallahi ba ƙaramin falala ba ce ya zama na daidai in ce daidai ina nufin ba yabo ba fallasa a cikin in ka karanta da daidai gwargwado mutum ƙur'ani ya karanta da larabci ba ƙur'ani ya karanta da yaren shi ba to ya zama mutum ya huce wannan yana cikin waɗanda yake yana da izifi goma yana da izifi ashirin har ya kai yana da izifi arba'in ya kai ya kamala. wallahi ba karamin falala ba ce wannan mutum zai fahimci wannan mutum ba zai fahimci wannan falala ba ce sai ya haɗu da wanda yake ya zauna ya yi kwamin ya yi kwamin ya yi kwamin ya ga da ƙyar biyu suka shiga shi kuma ga Allah ta'ala ya sauwake mishi ba Allah ta'ala ya ce fa wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir huwa alhurr in kana alhariya hawariya lahu bitahrihi ila an tanabbala وإن كتاب الله أوفق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متحللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في, ذر في ذروة العز يجتلى فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن فصلا عليك بها ما اشت فيها منافسا وبنفسك الدنيا بأنفاسها الأولى jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqal qur'ana azban wa salsala dan Allah Duba ga inda al-Imam Shatibi al-Qasim bin Fairu wanda ya rasu a shekara ta 590 ya fayyace wanda yake mahaddacin al-Qur'ani mai girma na farko ya ce wa inna kitaballahi awfaqu shafi'in littafin Allah shine litafin da shine abin da yake mafi karfin mai ceto wa aghna ghana'in wahiban wa aghna wa inna kitaballahi awfaqu shafi'in daya wa aghna ghana'in biyu wahiban mutafaddila shine wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu shine wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula shine wa haythu alfata yarta'u fi dhulumatihi min alqabri yalqahu sanan mutahallila wanda yake falala shi da girman shi bata tsaya ga shi mahaddacin alkur'anin kaɗai ba ta ɗarsu zuwa ga waɗanda suke mahaifansa ya ce hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwari mina taji walhula ya ce fama nukun bin najili inda jaza'ihi ula'ika ahalullah waɗannan su ne ahalullah ula'ika ahalullahi wa safwatul mala su ne ulul birri mun dai san albirru a albirru husnul khuluq a hadith annabi sallam albirru husnul khuluq kenan duk wanda yake mahaddacin alqur'ani ne yana da kyakkyawar cikakkiyar ɗabi'a ina annabi sallam ya fassara albirru husnul khuluq kuma yace ulul birri su ne ma ma'abota kyakkyawar ɗabi'ar wannan kenan sannan kuma mun san albirru a qur'ani laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin biyar wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil goma wasailina وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون وأنا شيني البر to wadda imam shatubi ce ulul birri ma'abota albir to mun san menene albir mun san hi jumlatan mun san hi kuma tafsilan jumlatan albirru husnul khuluq duk wata kyakkyawar ɗabi'a da yake ya kamata a siffantu da ita to makarancin ƙur'ani shi yafi kowa siffantuwa da wannan ɗabi'ar saboda ka duk wata ɗabi'a da yake a ɗabi'ance a zamantakewa kyakkyawar ɗabi'a ce sawa'un ka karanta ta a littafi ba ka karanta ta a littafi ba ka dai sani a cikin al'ummanmu a yankin da kake abu kaza kyakkyawar ɗabi'a ce to a matsayinka na mahaddacin qur'ani kai ka fi kowa siffantuwa da wannan sifar hanzu annabi sallallahu ce albirru kun ga al aljinsiyya al-istighraqiyya wa al tufidu al-kull fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi inji nasir sa'adi yace albirru husnul khuluq abin da yake amsa sunan albirru shine kyakkyawar ɗabi'a wannan jumlatar kenan sai kuma tafsilin muka kawo shi a ayar suratu al to kenan a matsayinka na mahaddacin alkur'ani mai girma kai ka fi kowa cancantar irin waɗannan ulul birri wa sabari wa tuqa yace fa hulahum biha ja alqur'anu fasil duk wannan sifofin su ce alkur'ani ya zo da su filla filla dake dake saboda lalle ilalla la dubba da suke ya kamata mahaddacin alkur'ani ya ladabta da su suna da matukar yawa suna da matukar girma ladabi na farko ya zama na makarancin alkur'ani ya zama na ikhlasi ya riga ya makar zuciyarsa ya ƙoshi da abin da yake magana da ikhlasi abin da ya sa na faɗi ikhlasi yana mahaddacin makarancin ƙur'ani yana cikin mutane uku da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya lissafa cikin waɗanda za a yi wa hisabi na gaba gaba kuma a hantsalar da su cikin wuta saboda ya karanta dan a ce shi ya fi kowa iyawa kuma a ce makarantun ƙur'ani ne da irin wannan domin ɗauki ka'ida duk abin da yake da daraja yake da falala to haka kuma saba mushi kamar yadda yake salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi masiwa ila masjidil haram masallacin madina to haka kuma yin laifi a ciki haka bid'a shirka kafirci muyagun maganganu a maka da madina to zunubin su fi kuma yana da zazzafan zunubi ne domin wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin da zikr min azabin alim to saboda haka tun da ka ji wannan falalar to haka kuma azabar take ga ikhlasi yi domin Allah subhanahu wataala kai karan kanka ka yi domin Allah subhanahu wataala waɗanda za ka karantar da su ka karantar da su domin Allah subhanahu wataala ka kimsa musu ka iya ƙoƙarin kimsa musu ikhlasi a zuciya wani yana cikin manya-manyan abubuwan da ake bukata galibin surorin alkur'ani mai girma sun gino akan haka ne na ce galibi ina nufin tafsilan amma ijmalan gaba ɗaya aka haka suke lura da faɗin Allah ta'ala da ya ce iyaka na abudu wa iyaka na staye kan ikhlasi gaba ɗaya suka gina dubi suratul ikhlas al kubara suratul zumar dubi lafuzan ikhlasi da suka zo a cikin surar a a'budu mukhlisan lahu addin lahu dini akwai abin da yake alkur'ani mai girma bayan musulunci karatu da daraja da kima wa man shagala alqur'anu anhu lisanahu yana alkhaira ajrin zakirina mukammala duk wanda karatun alqur'ani ya shagaltar da shi ya zama ne ya shagaltar da shi daga yin wani zikiri ya ɗauki qur'ani kawai shine yake ta karantawa ubangiji subhanahu wataala zai bashi ladan masu zikiri cikakke aga akwai buƙatar ikhlasi sosai sifa ce ta farko akan da Allah ta'ala ya turo annabawa akan ta ya turo manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat imamu nawawi ya kawo hadisin a farkon arba'un nawawi ya kawo hadisin a farkon riyadu salihin saboda matsarar bayanin kwarin ikhlasi da ake bukata dole mutum ya ɗabi'antu da wannan abu na biyu shine yin aiki da abin da alkur'ani ya karanta don in mutum bai aiki da abin da alkur'ani ya karanta ba to lalle ilalla akwai tsoro sosai da sosai na ya afka cikin suratul juma'a na na hummili taurata sun malam ya hamiluha kama himari ya hamilu asfara kwatankwacin waɗanda aka ɗora musu littafin a taura aka ba su littafin a taura sannan ba su kama yin aiki da ita ba za a buɗe tiryan tiryan za ka ji mutum in ya zauna yana zubo maka a taura da injila za ka abin amma kuma aiki da ita ba abin da ya shafe shi sai ubangiji subhanahu ta'ala ya siffanta shi da kwatankwacin jaki jaki da ke ɗauke da littafai jaki yana ɗauke da littafai ga bukhari ga turmuzi ga ibn maja ga nasa'i ga abu dawud ga muwatta ga Ali istizkar ga Az-Zurqani ga kaza ga kaza ga kaza ba bai da zai ka tare ka ci algafata malam mutum ne yayi kaza kaza kaza ya bashi ya ba ga dai littafin amma ba harka saboda bai amfani da abin da ke ciki ba wallahi akwai matsala ya zama na mutum ya kashe lokaci ya kashe dare ya yi jadare ya yi tashe wani lokacin ta zarce yi tun da ya zauna a masallaci har asuba yana ta kwami a ce wai kuma kwata-kwata bai sifantuwa da abin da ya karanta bayan sayi da aisha a siddiqatu bintu siddiq radiyallahu ta'ala anha aka tambaye ta hulukun biyu sallallahu alaihi wasallama ta ce al alquran ɗabi'unsa shine duk abin da qur'ani ya karanta duk abin da qur'ani ya karanta su ne ɗabi'un manzan Allah sallallahu ta'ala sallama kenan kana so ka san ɗabi'un manzan Allah shine ka bi alqur'ani tiryan tiryan daki daki filla filla to idan manzan Allah sallallahu ta'ala wanda aka aiko shi da alqur'ani din ya zamana wannan qur'ani shine ɗabi'unsa shi ya karanta shi yake aiki da su to malam waye kuma zai koma baya bayan ya haddace wal qur'anu hujjatul laka aw alayk alƙur'ani hujja ne a gare ka ko kuma ya zama hujja a kanka ka lallai ilalla akwai hatsarin gaske ba ƙaramin hatsarin gaske ba ya zama na mahaddacin ƙur'ani bi sifa khasa yana saba ma abin da alƙur'ani yake karantarwa saba ma alƙur'ani da abin da yake karantarwa ta ko ta ina amma a takaice a dunkule a mulmule na farko ya saba ma alƙur'ani a aƙida ya zama na aƙida shi daban aƙida ƙur'anin daban to wannan ba ƙaramin bala'i ba ne ya zama na zai iya ɗaukan hannu ya karkatar da ma'anar aya a rubuce kamar da Allah ta'ala ya siffanta mana yahudawa fayolin lazina ya kitubu na likita bi aidihim su mai kulu na hada min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul mimma yaksibun ƙari a cikin ƙur'ani ko rage a cikin alƙur'ani bala'i ne wanda yake kuma wannan bala'in shine abin da yahudu da nasara suka afka a ciki shine abin da yahudu da duk ƙungiyoyin bidiya suka afka a ciki kaga da yahudu aka ce da su ƙulu hitta sai suka ce hinta suka ƙara nonon waɗansu da suke jingina kansu ga musulunci aka ce Allah arrahmanu alal arshi stawa suka ce istawa istaula suka ƙara lamun sai imam ibn qayyim shekul islam sakir kenan muktasar ibn taimiyya sai ke cewa nunul yahudi wa lamu jahamiyyin huma fi wahyi rabbil rabbil arshi za'idatayn yace nunul yahudi nunu din yahudawa da aka ce hinta suka ƙara hinta wa lamu jahamiyyin da lamun jaham ibn safwan fi wahayi rabbil arshi za'ida tani a cikin wahayin ubangiji kara su akai to a wannan ƙari kenan ta bangaren rubutu akwai wanda yake kuma in ya zo karanta qur'ani wurin fassarawa da baki ba wai rubutawa a hannu ba ɗabi'a ce ta yahudawa asali to sai kuma ta biyo mutum a jiki yana tutiyar sanin qur'ani amma yana bankar ayoyin alqur'ani lokacin fasara wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa ya'lamu kaga wannan babban hatsari kenan ya zamana ta abin da ya shafi ƙudurin zuci mutum sun yi hanyar riga da alqur'ani mai girma inda ƙur'ani ya nufa daban inda shi ya nufa daban kuma yana tutiyar shi ya san alqur'ani mahaddacin alqur'ani ne wannan hatsari ne ba karamin hatsari ba abu na biyu shine abin da ya shafi zance ya zama na mutum masanin ƙur'ani ne amma zancensa da raharsa da ba'arsa da murmushin da duk wasu motsi nashi ya yi hannun riga da alƙur'ani a bakinsa ba za ka iya jin cewar shi makarancin ƙwar'ani ba ne sai dai idan an ce maka wannan fa makarancin ƙwar'ani ya ce wannan ɗin ka ji abin da yake faɗa kuwa matsalar salamatu lafiya ce a daga sai yake ka ji har ana cewa bari ka zo zan nuna maka yau za a yi musaffa ko yau za a yi karatu ka ji shi yana ta kwami amma in dai a baki ne a maganganun da yake yi ba ka taba jin ruhin ba ka taba jin ɗanɗana alkur'ani mai girma wannan sun yi hannun riga da karantawa alkur'ani wannan ba ƙaramin hatsari ba ne mutum ya wage baki yana dariya yana buga kafa wanda yake kwata-kwata ya barranta da abin da ya shafi makaranta alkur'ani mai girma da shi wanda yake wannan lokacin da zai dauka inda zai koma sai murajar izifi biyar izifi goma wannan kenan hakan nan al'amali samun ƙwar'ani ta ɓangaren aiki samun ƙwar'ani ta ɓangaren aiki shi ma bala'i ne ya zama abin da ƙwar'ani yake cewa a yi shi ba shi yake yi ba abin da ƙwar'ani yake cewa a bari shi shi yake yi haka suratu saf kenan lima ta na ma la fa'alun kabura makatan inda allahi an taqulu ma la fa'alun wannan ba karamin hatsari ba ne waɗannan al'amura sun fi shafar ɗalibai waɗanda ce al'amuran nan guda biyun ƙarshe ta abin da ya shafi zance da ta abin da ya shafi aiki amma ta abin da ya shafi aƙidar zuci mutum galibi aƙidar safiya ce sai bayan da ya fara ya kammala hadda ya fara karatu a inda ba matatar ingantacciya ba to nan ne za a dinga ban karame qur'ani nasu Allah salamatul afiya amma abin da ya shafi aiki na jiki na sanya tufafi na ya je ya dawo sai ga gaba ɗaya babu harkar ƙur'ani a cikinsa kwata-kwata babu harkar ƙur'ani a cikinsa shi ne sa jins shi ne yin wani aski shi yana ganin yadda samarin lokacin suke shi ma dole ya kasance haka yana ganin wannan wayewa ce akwai wani gardi da bakin shi ike ce mani yake cewa sai da i wani aski sai da yake samari sun rike shi sun kai shi babun salon sun ci haba aske wannan su suke irin wannan askin ba shi ba saboda Allah ina kai kai wannan wai su suke yi su din wace su yi amma dai har su suna ganin shi a matsayin shi na mahaddacin Qur'ani bai kamata irin wannan askin ba to haka za ga shi yana ganin a'a tun da dai shekarunsu ɗaya to yadda suke yin baɗala haka shi ma zai yi in an yi magana addini ce shi ma masanin ƙur'ani ne kaga ba abin mamaki ba ne ka kaga mahaddacin ƙur'ani suna jerawa da yan mata a uzbillah minash shaitan rajim kai abin azimun ne wallahi azimun ne yana jerawa da ita suna tafiya ya sa jinsu yayi waye yi waye yi waye suna shan hannu kai wasu abubuwan ba su da kyan gani wasu abubuwan ƙazanta ne kuma ya siffantu da hadda alƙur'ani mai girma wanda yake gaba ɗaya karanta wa ƙur'anin ya sha bamban da ita ya yi nesa da ita ta yi nesa da shi to saboda Allah wanda ke da irin wannan munanan ɗabi'u wanda ke da irin waɗannan munanan maganganu waɗanda ke da irin waɗannan mugayen kidu ya kake ganin ɗaliban da zai rena waɗanda yake karantarwa idan dama yana sharholiya sai kaga sharholiya ta ɗarsu a jikin ɗaliban in yana ba'a sai kaga ta ɗarsu a jikinsu in yana wargi duk abin da yake sai kaga ta ɗarsu a jikinsu wanda yake karantarwa tana tasiri annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ke cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama kuma alhamdulillah yana cikin abin da ahlus suna suke fice a kan shi karantarwa yana cikin abin da suke fice a kansu ba wai karatu ne suka dunkule suka malmule shi ba sai yan gidansu kadai kasan a shekarun baya da haka aka yi in dai karatu ne sai dai gidan malamai babu wani babu wani wanda ya isa a koya mai karatu ko da ya je masallaci yadda za a fasara mai daban yadda za a mai bayani daban yadda kuma za a mai 'ya'yan shi zai mai 'ya'yan shi daban sai da ahalin suna suka zo suka da doguwar fitila aka haska sannan kowa ya gani an wa mutane mulkin mallaka yanka mutum bai isa yanka ba sai dai malam ne zai yanka saboda akwai jakar mala yankan suna ne yankan hakika ne yankan bi gaba ɗaya an hana kowa yi hatta wankan gawa ba wanda yake sai malam ne zai shi zai wanka shi zai sallace saboda a kayan mamaci akwai gabjejiyar riga sai a ce wannan ta mai wanka ce amma da alkur'ani ya zo da sunna ta zo duk sai aka share wannan to bai kamata kuma a dawo da irin wannan ba ko da a cikin wata sabuwar riga ne karantarwa ta da muhimmanci karantarwa ba don su abu huraira suna karantarwa ba da tun yanzu kowa yana ce yana gadon gidansu to amma karantarwa tana da laduba dole zama zamana kana da method na karantarwa karatu daban karanta da shi daban musamman karantar da alkur'ani mai girma wanda ke shine mafi kyawun zance ومن أصدق من الله قيلا saboda haka karantar da alkur'ani yana da kyau siffantuwa da siffa ta karanta da alkur'ani mai kyau a lokacin da mutum yake karanta da alkur'ani kar ka manta ba shi kadai yake karantarwa ba gashi ga ɗaliban da yake karantarwa sai ka ɗauko surar manzan Allah sallallahu alaihi sallama gashi ga sahabbansa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshe yake cewa wa Allah madaukin sarki yake ce da manzan Allah sallama walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik inda ka kasance fadhan mai zafin rai ghaliza mai yawan fushi lan faddu min hawlik da duk waɗannan da suke gefen ka da duk sun watse da duk sun watse fa'afu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا ازمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين haka kwata-kwata ba a san mai karanta da alkur'ani ya zama mai zafin fushi ba a bukatar wannan ai hadisi ya tabbata arba'una nawiya da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe wani ya tambaye shi ya ce ausini sai ya ce la ta ghadab faradda da mirara qal la ta ghadab to wannan fa kenan ina mai karantarwa sai yaran su watsi walau kunta fazzan ghalif alqalb wannan ba shi ke nuna kuma karka yi wa yaro tsawa ba karka nusar da shi karka yi mai ishara duk ba haka ake nufi ba amma likulli maqamin maqal wannan yaro shekara shi nawa wallahi wasu yaran hazikan ya kai subhanallah hazikai ne wasa kuma kamar eh, abin nan filin kwallo haka yake kan wasa in an zo bangaren wasa ka bar filin kwallo yake in an zo hadda ma ka iya cewa kamar kwamfuta domin kwamfuta ana formatting virus yana shigarta duk kana wannan za ka iya ɗauka kana ɗauka kana ganin kamar yana shiga a shi kwata-kwata bai shiga ba ba za ka taɓa haɗa shi da kwamfuta ba yana da kamawa sosai da sosai za ka dole ne mu san a matsayinmu na masu karantar da alkur'ani mai girma masu karantar da littafin Allah subhanahu wataala ya zama na an san ka'idoji na tarbiyyantarwa da karantar da mutane wanda ke shi asalin fushi ma ya yake balle kuma ga mai karantarwa wanda ke kai mai karantarwa fa kamar likita kake kasa likita haka za a ɗauko mai rai za mai mutum rai kwakwai mutu kwakwai amma ka duba ga yadda yake sa sai ka ji kai kana ci a shi kai sai ka kamar kana zargi likita bai dauki bai yi zafi zafi ba kai kana ganin da kai ne kana zuwa kai zaka buga mai allura ne dozin guda amma shi kaga ya bi shi sannu a hankali sannu a hankali ka dauko da zafi ci a wannan ai da sauki wannan ai wannan shi da sauki ma na wani da kaza kaza kaza kaza ga alhamdulillah ana samu balle kai da kake da alqur'ani kake karanta da alqur'ani mai girma kake da waɗancan sifofi na alqur'ani mai girma to lalle ilalla yana cikin ladubba masu karanta da qur'ani su karanta su karantar dole ne haka Allah madaukin sarki ya faɗa ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihimul kitaba huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin haka ya faɗa na haka ya faɗa suratul al-imran to dole a samu a tilawa a karanta karatun yayi yana cikin laduba karka dora ma karatu yaro karatu a gurguje a abu karatu a hankali a matsayi na atalaki wa inna ka latulaqa alqur'ana min ladun hakimin ali dole ne a samu waɗannan al'amura dole ne a tahitsi sannan musamman inda ake rayar da karatun alqur'ani mai girma ake kwami na karatun alkur'ani mai girma ake karanta alkur'ani mai girma ake haddatar da samari alkur'ani mai girma ake karanta shi ana allaili wa tarafin nahar lokacin da kai ka gaji ka kwanta lokacin wani zai tashi lokacin da wani ya tashi lokacin da wani zai kwanta lokacin wani zai ce turala ka duba mu agogo minti talatin ka tashi ne ana kwami kwami yana kwamuwa ka yi tilawar ka ji ta zauna daidai gwargwado alhamdulillah to kada mu ɗauka fa cewar bayan ka haddace alkur'ani mai girma da ɗaya daga cikin ruwayoyi ashirin da muke da su tabbatattu a matsayin alkur'ani mai girma ka ji cewar fa ka ka kammala komai kun fahimci jumla ta ruwayoyi ashirin kai kuma ruwaya ɗaya ka haddace da ita ko dai ka haddace da ruwayar house an asim ko ka haddace da ruwayar warshu annafi galibi su ne ruwayoyin da muka fi hadda da su a farko farkon hadda in mutum ya haddace ɗaya ne sai ya kokari ya kara wani ya kara da abin nan hafsu duri ana bi amr basari wani ya kara da qalun annafi to almuhim dai mu sani bayan ka kammala akwai hanyoyi ko dai ya zamana kana da manufa ta ci gaba bayan ka kammala hadda qur'ani kenan wanda yake su ibnu kathir duk an haddace kasa da shekaru kaɗan ne imam ibnu kathir yana karantarwa in ya karanta sai wani ya ce in an faɗa aya sai wani ya ce a ina wannan aya take an sake malai sake jan aya sai sake tambaya a wannan aya a ina wannan aya take ita yau ba ɗalibi ne ai ana jan aya sai ka tambayi kuma ina take to idan aka ja maka laqad kuma rasulun min anfusikum ba shi sai ya ce maka tana tauba ne to kafin ka kawo ta fa daga bara a tumin Allah wa rasuli ila ladin a tumin al-mushrikin kafin ka kawo laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim an sake da musu ayoyin dubun dubata da ka hatta qur'ani wallahi ba karma alkhairi bace wallahi tallahi ba karma alkhairi bace wallahi ba karma alkhairi bace duk wanda Allah ta'ala ya bashi alqur'ani mai girma ya iya karanta shi wallahi Allah ya zabe shi yayi fatan sauke wannan wajibi da yake a kansa wallahi ya nazo idan ka haddace ko dai ya zama na kana da shauƙin ci gaba da nazari akan alkur'ani mai girma ko ya zama a'a wani bangaren kake so ka kama idan kana son ka ci gaba da nazari akan alkur'ani mai girma ne to bayan ka haddace qur'ani zanzan haddata haddatu akalla a a ce cikin bayan ka gama hadda farko kayi muraja'a kayi muraja'a ka zo irin ka yi irin sauka dubu ɗin nan misali ko sauka ɗari biyar ko sauka ɗari a ce kullum izu ɗai sai ka biya shi sau ɗari ko kuma rabin izu sai ka biya shi nisfi kenan kullum sai ka biya sau ɗari ka ganga biya sau ɗari izu biya hamsin kenan ko shi ne izu biya hamsin ba tun da rabin izu ne dama in ka biya shi sau ɗari ba ya zama izu biya hamsin ba to a ce kullum sai ka biya rabin izu sau ɗari ka sauki a haka kaga za mu ce ka yi sauka nawa kenan hamsin sai ka sake ɗaukowa ko duk izufi ɗaya ka biya ya ɗari a kullum kaga idan duk izu ɗaya izu rabin izu ne a kullum a wata hudu za ka sauke idan duk izu ne a kullum a kwana sittin za ka sauke wannan yana cikin siga na itikan ɗin karatu to a ci bayan mutum ya kammala komai yana son ya takhasusi ya zurfa ba a abin da ya shafi alkur'ani mai girma to tashin farko Na a akan alkur'ani mai girma yana da fuskoki guda biyu ko dai zama na kana sa abin da ya shafi tafsiri ne ko kuma kana sa abin da ya shafi qira'ati ne tun farko to idan kana sa abin da ya shafi qira'ati ne to ka sani qira'at da ake da su tashin farko sun kasu biyu akwai alqira'at almutawatira alqur'aniyya akwai kuma alqira'atu shadha ta bangaren qur'ani akwai kira da suke ana karanta su a matsayin ƙur'ani su ne muka ambata guda ashirin akwai guda goma sha hudu zango na farko akwai kuma guda shida zango na biyu guda goma sha hudu zango na farko su ne al'imamu shatubi ya kawo su a cikin shatubiya ya kawo su da ya kawo a imma guda bakwai kowanne ɗaya yana da rawiyayi guda biyu kowanne malami ɗaya yana da rawi guda biyu wa sawfa tarahum wahidan da wahidin ma min ashabihi mutamassila da bayan shi sai Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Yusuf Aljazari a shafii ya kawo a durratul mudiyya ya kawo durra wacce take ita ce cuku na waɗancan kira'o'i guda bakwai da kowace kira ɗaya tana da rawayu guda biyu kaga biyu so bakwai ya bamu ashirin kenan bayan wannan sai ya bamu goma sha hudu da kenan ko jima ashirin ya bamu goma sha hudu sai alƙabashi ibn jazari ya kawo ƙira'o'i ya zo da ƙira'o'i guda uku wacce ke kowace ɗaya tana da abin riwaya guda biyu wa ramsuhum thumma ruwatika aslihim fa in khalafu azkur wa illa fa humila ya aka hada suka zama guda goma kirawoyi guda goma riwayoyi guda ashirin su ya kira alkira'atul ashiri a suhura kirawoyi guda goma wanda yake karan farko kanana kafin mutum ya je alkira'atul ashiri alkubara a taibatun nashar kenan to taɓa ta bangaren kira'a kenan fa wannan kenan wanda yake kaga a karkashin nan za ka yi bincike kan ya ake talakin kowace kira'a ba kai mutum zai ji a kasir ba ne ya ce ya so kasir complete ruwayar ruwayar khallat ko ruwayar khalaf ko ruwayar susi ga yadda ya karanta aga wannan ba zai sai dai kawai ka je da ka karanta ya karanta amma ka maimaitawa zai ce maka ka maimaita yadda shi ya karanta mun gane wannan da kyau to anan zaka karanta shurut na qira'a kafin qira'a ta zama qira'a sharuta nawa ne ake da su ya me bambancin wannan ƙira'a da wannan ƙira'a me bambancin wannan ruwaya da wannan ruwaya me yasa a wannan ruwaya aka samu kaulan ake da maganganu guda biyu me yasa a wannan ruwaya ake da kaza kamar a ruwayar habs in ba ku sha'afa ba wallahu khalaqakum min da'afin akan adaf ta suratul rum muna da kira'a guda biyu ruwaya guda biyu habs ko dai da'af ko du'uf haka duk irin waɗannan abubuwa ne da mutum ya kamata ya ɗibi'antu da su kenan in mutum ya haddace ƙur'ani ba wai shi kenan ya gama komai ba kada mutum ya taba jin wannan to fa bayan wannan abin da ya shafi karawi muna kuma da ƙa'idojin rubutun alƙur'ani a rasmul usmani yadda ake rubuta ƙur'ani ba haka ake rubuta wasiƙa ba tsarin rubutun wasiƙa daban tsarin rubutun alƙur'ani mai girma daban akwai qawaid na a rasmul usmani a nan ne za ka ga akwai su abin nan ya ati zawa'id yadda ah, da duk ka'idoji ga sunan bila adadin in na tambaye ma ka'idar larabci nunu abin nan nunu taukid alhafifa ya ke rubuta ta misali zahaba ya zahabu haga nunu taukid al sai ka ce la tazhabanna da nunun a ƙarshe nunu ɗin kuma tana da shadda to idan ta zama alkhafifa sai ka ce la tazhaban ba'un da fataha nunun kuma da sukun wannan shine ka'idar rubutun larabci amma ya Allah ta'ala ya rubutu ya wacce aya take a rubuce la nasfa'an bin nasiya la nasfa'an wa zai iya tuno yadda take a rubuce eh, la nasfa'an bin nasiya kalmar la nasfa an din kaga tanwini ne akan ainu kun lura da ke ko tanwini ne akan ainu ba nunin ce wacce take sananniya ba haka ka'idar rubutun yau da kullun rubutun imla'i sai mutum ya je rubuta nuna asali kuma ka'idar rubutun qur'ani ga yadda aka rubuta ta haka nan cikin suratu yusuf la jananna wa la yakunan min as-sakhirin wala nan min shi ma tanwini ne guda biyu ne insha Allah ta'ala cikin Qur'ani to haka akwai qawaid na rubutun Qur'ani idan za ka yi nazari akan qira'o'i dole ka san rabe-raben ayoyi a ruwa ne ga inda yake karshen aya amma a ruwa ne ga inda yake karshen aya inda zan tambaye mu wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu har zuwa karshe aya ne wuce uku wacce ce ta farko wal asri iya nan wal asur ko kuma wal asr innal insana lafi khusr aga arwayar hafs kenan amma wata ruwayar kuma wal asr innal insana lafi khusr kun ga kenan akwai aiki gaban mu sosai da sosai batun a ce mun haddace qur'ani da ruwaya guda mu dinga doro mu dinga toroko mu dinga cika muna batsiya duk bata taso ba asali ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce ga mahaddacin qur'ani sannan kuma ba wani da zai nuna cewa yanzu ya kai tidin na tsira ba mana ya riga ya kammala karatu ba dan da yawa wani yana ganin in ya haddace qur'ani ya kammala karatu baki daya ta ina ya kammala qur'ani ya kammala karatu baki daya ta ina to wannan kenan to balle kuma a ce a'a shi ya haddace qur'ani ne amma ba a qur'ani yake so ita khasusi ba ina yake so ita khasusi a shi hadisi yake so ita khasusi to ga tashin farko zai haddace arba'una nawiya ya itiqani ta yadda da an ce karanta hadisi na talatin da biyar mai faɗan yana rufe baki shi kuma zai ɗauka da ce karanta hadisi na biyar yana rufe baki da an ce karanta hadisi na arba'in ya yi itikaninsa ya yi itikanin ɗin bai kuniya ya yi kaza tashin farko muke magana ya karanta su a gaban malamai a shi duk ba hadisi yake ba ba qur'ani ba shi da tunda wannan shi fiqhu yake so ya kware bangaren shari'a yake so ya kware sai mu ci to ta zaka haddace mukhtasaru akhdari ne hadda ta yankan shakku ta idan da za a yi ana magana a ce a akhdari masail nawa muke da su zaka ce akwai mai akhdari ya kawo masail kaza ne mun ga kenan akwai aiki a gaban mu na farko muna karantarwa na farko na biyu dole mu ci gaba da karatu muna aiki da abin da muke karanta muke muke karantawa muna siffantuwa da yadda aka tambayi sai da Aisha menene siffofin Annabi sallallahu alaihi wasallam tace dabi'un ta ce khuluqul Qur'an amma ya zama karatun mu daban na Qur'ani dabi'un mu daban na alqur'ani ta yadda dabi'un mu ba sa bayyanar da abin da muke dauke da shi na Qur'ani wallahi wannan ba karamin bala'i bane ba karamar tashin hankali ba ne a ce ɗabi'u da mu'amala da zamantakewa da auratayya da jeka da dawo da shiga da fitan na mahaddacin ƙur'ani ba sa nuna abin da ya haddace wannan ba karamin bala'i ba ne allah ta'ala ya tsare mu allah ta'ala shi kiyaye mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tashe mu cikin hamalatul qur'an wanda suke suna kulawa da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allah ya saka ma malam da alheri wannan kuma ya takaitaccen nasiha ko kuma bayanai da ya muna ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu da su kuma ya zama kamar wata kofa ce buɗe mana na mu koma makaranta gaba ɗai duk da yake ana kai ɗin a ƙara ya kasance cewa a ƙara zurfafawa rabo ne wanda ga hana ya watsa shi don haka kowa da ki gurgudun abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore masa kamar duk ana rabon kuɗi kenan ai watsi ka kowa zai tashi ina fatan kowa zai ya diba ina ne yake da abin nan wato gibi ya yi kokari ya cika shi ina ne kuma yana kan hanya ya roki Allah subhanahu ta'ala ya kara sanya mishi himma lokacin abin nan yana da karanci gare mu kwarai da gaske amma tare da haka mai da ne bayani ɗazu akwai abin nan malamai tare da malam aliyu akwai malam tahir a gashi nan ya dawo sannan akwai malam misbahu shi ma gashi na ya dawo tare da haka wata muka gabatar babban malamin bai samu zuwa ba shine malam bello daga kwantagora kasance duka wa'annan malaman da suke a nan muna da malami daga kwantagora sun bi talatin a nan kuma duka wa'annan mafi yawanci sun samu haddace alkur'anin su ne daga hannun shi malam kwarai da gaske to yana nan tare da mu insha Allah shi ma daga ba za mu bashi karshe sai ya kasance cewa ya tofa albarkacin bakinsa Malam Tahir bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah. To kamar yadda aka ce takaitaccen bayani dama an riga an gabatar da nasiha musamman nasiha ɗin da muka tarar samu ƙarfafawa na abin da ya kamata na cewa ɗalibin ilimi ya kasance ya lizimce shi wato wannan abubuwan da suka yi karanci kenan kawancin ɗaliban ilimi to idan an tarar da ana jaddadawa ana ƙarfafawa a kan shi <coughs> to za a bayaninmu za mu ƙarfafa cewa lalle wa'annan ƙa'idodi da aka bayyana aka zayyana aka shata su kowa ya ƙoƙari ya cewa ya yi amfani da su domin ta haka ne zai samu ilimi wanda yake mai amfani ma'ana ilimin da shi zai amfani kan shi sannan kuma ya amfani da al'ummar musulmi baki ɗaya kamar yadda mai ta'alimul muta'allim a muƙaddima ɗin shi ya yi magana ko cewa ya ga cewa mutanen ɗaliban ilimi yanzu suna neman ilimin amma ba sa samun ilimin kaɗan ko da yawa saboda kuskurewa da suka bi na hanyar neman ilimin bisa ga haka shine ce zai tsara wannan littafi nashi <coughs> domin ya jawo hankalin ɗalibai su bi hanya wadda take za su samu ilimi <coughs> mai amfani domin ilimi wanda yake mafi alkhairi ilimin da mutum shi ya yi amfani kan shi kuma ya amfanar hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ko mafi alkhairin ku wanda ya koyi alqur'ani kuma <laughs> ya sanar da alqur'ani to wannan duka zai tabbata ne bisa ga irin wa'annan nasihohi da aka gabatar na daga mataki na kaza sai kaza daga sanin ka'ida kaza sai kaza mutum ne idan zai fara nahu misali a ce malam shawarar da za a baka ka je ka haddace littafin ajirumiya <clears throat> kaga idan ka haddace ajurumiya a fannin nahawu kamar ka haddace ma nahawun gaba ɗaya ne domin ya tattauna kan duka kamar a ce mulakhas ne eh, takaice ya takaita hukunce-hukunce na ƙa'idodi na nahawu to idan kana da kasan eh, miye mu'arab miye mabni da kuma yan uwan mabni da yan uwan wanda za a ce mu'arabat ka kiyaye su ka san abu na ajrumiya to insha Allah a wannan babi za ka ga cewa ka kama hanya sauran eh, in an ce nahul wadih ne ko ibnu aqil ne alfiya kenan to za ka ga cewa ka samu sauki <laughs> misali kuma a ce a ilimin mustalahul hadith ne ka samu ka haddace littafin wannan na ibn hajar din nan bayan bai kuniya da malayin ambata kai nukhbatul fikar wanda ke shi ibn hajar rahimahullah a cikin abin nashi ya yi ƙoƙarin takaita kamar duk wani fanni na ilimin hadisi ya yi magana a nan a takaice kuma ya ba da ansa shi kama a ce ya takura shi ya eh, ƙa'idodin da suke da faɗi da komi ya yi ƙoƙarin takura su waje ɗaya wanda yake idan allah ya sa mutum <laughs> mai eh, ɗalibin ilimi ya kiyaye wannan za ka ga cewa ya samu a eh, ɓangaren matsalahul hadis kaga zai zama kenan yana da madogara wadda take mai ƙarfi <laughs> kamar yadda malam ya bayyana cewa kowane fanni kenan da mutum zai kama dole ne sai ya samu wani asasi wani darasi ko wani littafi wanda yake daga cikin wanda yake zai haddace shi ya zama wannan shi ne zai gina sauran ilmomin da zai zai ga ya ji sauki a cikin neman ilimin shi amma idan mutum ya zama cewa yana rike abubuwa ne a shuwa'i ma'ana ya kyautata nan bai gane wannan bangaren da kyau ba in ya zo bayani sai ya kamo nan ya kamo nan to zai ga cewa ya samu harkar karatunsa da wahala idan kuka lura yawancin masu wahala a karatun da ake na ilimin mu ce islamiyya da arabiya za mu ga cewa duk fannin da ka gaba ka tsaya ka tantance ainihin tushen shi ba za ka ga ƙarshe kana mai wannan yana kame-kame ne a sauran karatun da zai ta yi mutum ya daɗe yana karatu in ma kulliya ya shiga sai ka ga ya kai shekara hudu shekara biyar sai ka ga ya ce shi har yanzu bai gane kaza ba ko ya ce fiƙihun nan yana da wahala ko ya ce na ɗin nan ƙa'idodi sun yi yawa to kaga duk wannan matsalar rashin samun asali mai kyau ne allah ya sa mu dace kasancewa akwai lokaci wannan daga wannan kalma din zan ce subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بنفركو إن cewa Allah ya ومالا wa Malam Bello da alkhairi da irin da ya yi na rashin kyale 'yan uwa ba tare da sun gabatar da wani abu da yake da amfani ga ɗaliban ilimi ba allah ya saka masa da alkhairi kuma ya tsawaita mana rayuwansa a kan ire-iren waɗannan ayyuka ɗin abu na gaba shine malam aliyu ya riga ya yi kokari ya tattara bayanai wanda babu abin da ya saura illa mu ce a yi aiki da abubuwan domin a samu fa'idan abin da malam ya faɗa kullum abin damuwa da takaici shine akan samu ire-iren waɗannan bayanai ɗin amma a ƙarshe sai kaga an tashi mutum bai yi amfani da ko guda ɗaya a ciki ba to kusan fa kullum mutum zai zama a guɗe ne allah ya samu dace abin da zan ja hankalinmu abubuwa ne kawai dangane da aikin da muke ciki a yanzu na karantarwa don ina kyautata zaton da dama cikinmu masu karantar da ɗalibai ne a yadda na ji cikin maganar malam dukansu mako abu na farko shine kusan babban mas'uliya ce a kanku da kuma amana kuka ɗauka kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa ilamul mawaƙa'i yake cewa malamai da suke karantarwa kamar suna sa hannu ne a madadin Allah subhanahu wa ta'ala a kan masail da suke karantar da al'umma kaga ko duk wanda zai sa hannu a madadin Allah karamin aiki ne babban tashin hankali ne kaga yana da kyau kenan ya zamanto mutum ya san me zai rattaba mu hannu domin shi wakilin ubangiji ne subhanahu wa ta'ala akan alƙur'ani da hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan ka kuskure kaga ba za a kyale ka haka ba domin sakacin ya zo ne daga mutum ɗaya kenan abu na gaba shine duk mai karantarwa yana buƙatan ya zama kuduwa koyi ga waɗanda yake ba karatu ɗin domin wannan shi zai sa karatun ya zamanto ya yi tasiri ɗalibai da kuma ake ba karatu su ma abin ya amfane su ta hanyar duk hadisai ko ayoyi da ake ɗan fassarawa ko sira da ake yi wa ɗaliban kananan ɗalibai ɗin ana ganin shi a jikin mutum mutum na ɗan ƙoƙarin aiwatar da su matsalan malami ne karantar da ɗalibai sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne eh, yaƙarsa kuma kafirci ne sai kuma zuwa ga malami yana cewa ɗan iska baka yana zagin yaro to kaga me kake karantar da shi kenan akwai tuka da warware a cikin lamarin ko kuma malami ya karantar da ɗalibai hadithin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tadribu alwajha fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito hadithin ya ce kada ku daki fuska domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi adam ne ala surati a suransa sai kuma a ga malami ya tashi duka sai ya ronkwashi ko ya mari ɗalibi a fuska me kake karantarwa kenan kaga ilimin ba zai tafiri ba ko kawai zai zamanto kenan ɗaliban sun haddace hadisan amma ba su kawo canji cikin al'umma ba kamar yadda kai ma baka canza kanka da rayuwarka da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka dole ne akan malami ya zamanto kuduwa malami da ke karantarwa ba zai zauna ba ya ce ai halina ne mutane ma sun san cewa halina ne babu hali mara kyau da ubangiji ya halicci ɗan adam a kai kuma ya ba shi damar ya ci gaba da kasancewa a haka ma shi yasa ubangiji ya saukar da alkur'ani manzan allah kuma sallallahu alaihi wasallama ya fassara ma al'umma wannan Alƙur'ani ɗin domin me wanda ba shi da kyakkyawan hali ya gyara wannan wani abu da yake da mahimmanci kenan da ya kamata mu da muke karantar da mutane mu fahimce shi allah ya sa mu dace sa'an nan abu na gaba da ya kamata mu gane a nan shine duk aikin da za mu yi na karantarwa dinnan da muke yi musamman ya zamanto muna yin shi ne don allah mu yi shi don allah domin wannan shi zai sa karantarwan da muke yi ya yi tafiri ya kawo gyara cikin al'umma mu kuma kwashi ladanmu a ranar kiyama allah ya sa mu dace ba zan tsawaita muku bayanan ba zan takaita a nan saboda lokaci don haka ina cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a gaskiya babu wani abu da ya rage wanda zan faɗa wanda dukkan abubuwan da ya kamata a saƙon da ya kamata a isar alhamdulahi yan uwa su malam aliyu malam atahir da malam misbah alhamdulillah duka sun isar illa fatar da za mu yi allah subhanahu wa ta'ala shi azurta mu da aiki da abin da suka gaya mana ya zama jin da muka yi zukatanmu sun kiyaye ba wai kuma in zukatan sun kiyaye mu kuma yi ƙoƙari mu tabbatar da aikata abubuwan da aka buƙaci ma'aikata mu kuma yi ƙoƙari mu nisanci abubuwan da aka nemi a nisanta da wannan sai mu samu cimma nasara a duniyarmu da kuma mu to kamar yadda an sha yi mana bayani mu ɗalibai kuma malaman mu suna na akan yi mana bayani mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da fahimta ta aƙida wadda ar ingantacciyar aƙida wata aƙida irin ta annabawa irin ta manzanni aƙida irin ta su sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin allah hakikatan kamar bayanin da ake yi ya binciken da ake lura da shi a yanzu babu waɗanda suke da aƙida lafiyayya aƙida wadda ƙur'ani da sunnar annai muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani irinta ake bukata kamar ahalus sunna malamansu da kuma ɗalibansu to ashe sai mai Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan ni'ima zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ne muka zaɓa makawo na mu ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda yake bayar da ita ga wanda yake so amma a gefe guda akwai kalubale da ke kanmu mu ɗalibai watan wanda a gefe guda bayanin da ake bayarwa muna da karancin ɗabi'o'i masu kyau musamman mu dai ɗalibai na ahalin sunna har masu bincike suna cewa ana neman tantancewa a gano tsakanin ɗalibai na ahalin sunna da ɗalibai na bid'a kun san kamar yadda akwai malamai na sunna akwai kuma malamai na nami na bid'a to haka nan ake iya samu akwai ɗalibai na sunna akwai kuma ɗalibai na mi na bid'a to alal hakikatan idan aka kwatanta aka auna binciken da ake yi ko aka gano ɗalibai na sunna kamar yadda ne bayani alhamdulillah da aƙida sai dai fata Allah shi kashe makan haka amma su ɗaliban bid'a sun faɗi a wajen wannan janibin aƙida su ta saɓawa aƙidar annabawa aƙidar manzanni da salihan bayi idan haka sun faɗi a wurin amma a gefen ladubba ko kuma ɗabi'u ko ladabi da biyayya da'a to gwargwado in an auna kuma sai aka samu akwai karancin da'a kwarai ga mu ɗalibai na ahlus sunna zuwa ga shugabanninmu zuwa ga malamanmu su kuma sai aka samu suna da da'a amma babu mai ba a kidar to waɗannan bayyuwa ka rasa ɗaya daga cikin biyu din nan ka samu tsira baiwa kana da aƙida baka da ɗabi baka da ladabi baka da ɗa'a ka samu tsira baiwa kana da ɗa'a baka da aƙida ka samu tsira to sai dai inda muka samu sa'a in ana neman kowane bangare ya gyara to mu gyara mu shine mai mi mai sauki saboda mu mun samu mafi tsada mafi wahala Allah ya azurta mu da shi Allah shi mana taimako to kuma kamar yadda ake muke alhamdulillahi dalibai ne na ilimi kuma musamman ilimin alkur'ani kuma dukkan muna ƙoƙarin da muke yi wasu mu sun haddace wasu mu muna nuna ta ƙoƙari mu haddace alkur'ani malam ya jawo hankalinmu ya kuma nuna mana falala da daraja da ɗaukaka da ke cikin wannan ɓangare allah subhanahu wa ta'ala shi azurta mu da shi to qur'ani ana ba ɗalibi mai neman alkur'ani wasiyoyi wanda idan ya yi aiki da waɗannan wasiyoyi to ana sa rai zai samu abin da yake bukata na alkur'ani kuma zai amfane shi duniyarsa da kuma yana lahirar shi rishin aiki da waɗannan wasiyoyi ba mamaki kuma ya samu matsala a wajen neman da yake ma alkur'ani mai girma in kuma ya same shi to ba maki ya zama watan abin ya zama jarabawa gare shi wadda kila zai faɗi a cikinta domin an tabbatar cewa akwai mutumin da alkur'ani zai zo ya iza shi gaba mu tafi to ba zai zartar da shi ko ina ba sai gidan wutar jahannama allah ya ba mu ciki allah ya sa mana cikin da ƙur'anin zai shiga gaba ya jagorance mu kuma duk abubuwan da malamai suka karantar da mu Allah ubangiji shi azurta mu da aiki da shi saboda ka dake lokaci ya riga ya ja kwarai ya kamata mu takaita a nan muna godiya Allah subhanahu wataala ya sakawa shi jagoran wannan aiki Sheikh Muhammad Bello birnin Kebbi da ainihin mataimakansa da mu yan uwa dalibai Allah subhanahu wataala ya sa kan kama kowa mu da mafificin alkhairinsa mun kuma gode wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ladaki akwai tambaya ɗaya da aka rubuto malam cewa ya yi bayani akwai wasu sifofi guda hudu da ya kamata mai alkur'ani ya siffantu da su amma ya faɗi ɗaya cewa shi alkur'ani dama siffa ce ta ubangiji ce mun sani ko malam zai iya e da yake kusan na faɗi su ne a tarwatse la'allacin da faifan zai fito mutum ya yi tafarikin su ko ya bi su a sarje za su bayyana insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala shakara dama mala ya ce akwai takardar ma yana nan yana da kanta kuma zai bani da haka insha Allah za mu yi kokari sai mu raba ma yan uwa ita amma abin da nake cewa a nan insha Allah idan malamai sun karba mana malamai guda uku cikin watan jimadal ula tunda za mu je hutu cikin abin na rabiul akhir sati biyu sannan mu dawo karshe ne bai mana tsakiya ta mu dawo karshe ne to ba mun dawo cikin jimadal ula karshe ne idan malamai za su karba mana to ya kamata mu samu kamar kwana uku ko hudu tare da su insha Allah ina ganin nan za mu iya shirya a karkashin waannan makarantun da namu mu gayyato su daga mina zo su ba mu kwana biyu ko uku ya kasance cewa dukkan nan bangarorin ya kasance kamar daura ce da za mu shirya insha Allah a taba kowane bangare eh, kamar da magana da malam tahir ke faɗi cewa ba kai ne daidai ka samu kanka littafi kamata ka nemi shawarar malami cikin kowane bangare akwai littafin da ya dace a karanta to sai mu yi bani da wannan damar sai mu gayyato su littafan da ya dace a karanta sai su zaɓo su kowane bangaren kuma sai a kokari cikin wannan kwanakin mu rufe makaranta mu ba da hutu kwana biyu ko kwana uku mu yi wannan karatukan sannan sai su koma na so in ji ansa daga yanzu kilan idan malam sun karba eh ta to alhamdulillah to Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya muna muna rayuwa wannan lokaci eh, ina mika godiya ta kwarai ga waɗannan malaman da cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wanda dama abin da aka cewa mala turaku mala yudiraku kullu la turaku jullu cewa lokacin ba su da shi da yawa don gobe ma za su koma to tare da haka kun ga alhamdulillah wannan zama ya yi muna fa'ida babu fa'ida shiga shi ya haifar da wani zama wanda ya kasance na kwanaki masu yawa to abin da dai suka ba mu na gudunmuwa Allah subhanahu ta'ala ya sanya cikin mizanin aikon sun alkhairi inda suka yi kuskure kuma Allah shi musu gafara mu da muka saurara Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi sannan ina gode ma malamai gaba ɗaya da cewa su ma mun ba su lokaci abin nan sanarwa kurarar lokaci don shi ne wasu ma ba samu zuwa ba akwai mutane na ganin sun fi ashirin ko fiye da haka ba su samu zuwa ba to ina dai ba malamai haƙuri na wannan dan lokacin da aka samu ƙwararre amma tare da haka hawa da ba su nan kasar ɗin zai fito kuma za a ba kowa kwafi ɗaya insha Allah sa'annan da zan rufe da shi malam shi ma da ya zo mana wannan ziyarar ba mu manta ba gaskiya har ma kwanta gora suna cewa ba za su sake ba mu malami ba amma dai ina roƙo nan malam sai hakuri ko gobe muka nemi malami kwanta gora ai hakuri a daure <laughs> turo mu da shi zuwa gaban insha Allah mun ma za mu ci gaba da bakon ta gora malamai suna so insha Allah eh ina ganin malam sai ka shikenan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك